To jama'a barka da sake saduwa da ku a cikin shirin ga takaitattun labaran duniyar da wasanni daga nan BBC. Za mu ga barna da cutar corona ke ci gaba da yi a duniya a daidai lokacin da waɗanda suka mutu suka haura miliyan guda. Shin ko yaya rayuwa take ga al'umma da ta dogara ga yawon buɗe ido a lokacin da kuma aka dakatar da hakan? Annobar cutar corona na ci gaba da yin barna a doron ƙasa. inda cutar ta yi ajalin sama da mutane miliyan ɗaya a faɗin duniya alamu dai sun nuna cewa cutar na yaduwa cikin sauri a indiya fiye da sauran ƙasashe inda a cikin watan nan kaɗai mutane dubu casa'in ne suka kamu da cutar a kowace rana an kuma samu karuwar ne saboda gwamnati ta ci gaba da sassauta dokar kulle domin bunƙasa tattalin arzikinta sai dai kuma karuwar na nuna ana samun ci gaba ta fuskar yin gwaji duk da yawan al'ummarta waɗanda suke da mutuwa kuma a indiyar sanadiyar wannan cuta ba su da yawa sai dai amurka ita ce a sahun gaba a duniya da cutar ta fi yin barna inda sama da mutum miliyan bakwai suka kamu da ita yawanci kuma an samu karin waɗanda suka kamu da cutar a kusan rabin jihohin ƙasar kuma ƙwararru a fannin lafiya na gargaɗin za a iya samun karuwar a daidai lokacin da ake samun sauyin yanayi da kuma shigowar lokacin hunturu to ita kuwa afirka ta kudu ita ce ta fi jijjiga cikin ƙasashen afirka an samu sama da mutum dubu da hamsin da cutar corona ta kama sama da dubu goma sha biyar kuma sun riga mai gidan gaskiya a nahiyar afirka baki daya an samu da sama da mutum miliyan daya da dubu talatin da tara da suka kamu da cutar ta korona wasu kusan dubu talatin da hudu kuma sun mutu daga watan janairu kawo yanzu wannan adadi dai mai karanci ne da aka kwatanta shi da kasashen turai da yankin asiya da kuma amurka an kuma samu raguwar masu kamuwa da cutar a nahiyar afirka to idan muka je zimbabwe an buɗe makarantu duk da yajin aikin da malamai suka yi dalibai dai na koma azuzuwa ne a karan farko cikin watanni shida ƙungiyoyin malaman kuma sun tafi yajin aikin ne saboda nuna damuwa kan kare lafiyarsu da kuma wannan annoba sai dai kuma tawagar wasu likitoci mai mutum goma daga china ta isa kasar domin taimakawa zimbabwe din yaƙi da cutar ta corona a wani hoto da ofishin jakadancin china a ƙasar ya wallafa a shafinsa na twitter ya ce tawagar wani bangare ne na ƙara yaukaka dangantaka ta fannin lafiya tsakanin ƙasashen biyu To a Najeriya kuwa kungiyoyin kwadago a kasar ne suka dakatar da tafiya yajin aiki saboda karin farashin man fetur da wutar lantarki bayan sun tattauna da gwamnati. Ministan kwadago da ayyuka na kasar Festus Kiyamo ya ce an dakatar da tafiya yajin aikin da zai fara a yau ne sakamakon shafi daren jiya ana tattaunawa tsakanin gwamnati da kuma shugabannin na kwadago Mr. Kayam ya kara da cewa gwamnati da 'yan kwadagon sun amince su sake zama domin tattaunawa kan batun farashin wutar lantarki nan da makonni biyu masu zuwa. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbchausa.com wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. To bari mu duba wasu labaran duniyar. 'yan jam'iyyar democrat sun yi allah wadai da tsarin biyan harajin shugaba donald trump bayan jaridar new york times ta bada rahoton shekaru goma cikin sha biyar da suka wuce kafin mr trump din ya zama shugaban amurka bai biya haraji ba jaridar ta ce ta samu bayanai kan batun biyan harajin wanda shugaban ya daɗe yana ɓoyewa to sai dai kuma mr trump din ya yi watsi da wannan rahoto armenia ta zargi turkiya da taimakawa sojojin azerbaijan a daidai lokacin da fada ya kamari a yankin ngoro karab da ke kasashen biyu wata suke takaddama a kai an dai kashe gwamman mutane a rana ta biyu da fara fadan tsakanin tsofaffin makwabtan kasashen mulkin sabiya inda suke ta jefa a juna rokoki da makaman atilari ta hanyar amfani da tankokin yaƙi to sai dai kasashen rasha da amurka da majalisar ɗinkin duniya sai kiran a gaggauta dakatar da buɗe wuta. a rantsar da sabon firaminista a kasar mali a matakin da zai kai ga goge takunkuman da aka kakaba wa kasar wanda ya kasashen yammacin afirka suka sanya mata bayan juyin mulkin da aka yi muktar uwan ne da ya rike mukamin diplomasiya kuma ya taba rike wato ministan harkokin waje daga shekarar 2004 zuwa 2011 a ranar juma'a ne kuma aka rantsar da wato bawa indawo a matsayin shugaban ƙasa sai dai babu tabbacin lokacin da sojojin kasar za su jara gamar kasar. musamman ma dai naɗin jagoran juyin mulki kanar asin gota a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. To a Kenya masana kusa da wurin yawon bude ido na Masai Mara na faɗi tashin yadda za su ciyar da iyalansu sakamakon hana 'yan yawon bude ido zuwa wajen domin yaki da annobar corona. Mutanen Masai dai na karɓar wani kuɗi a madadin filayensu da aka karɓa haya. To amma a wannan shekarar yawancinsu ba za su samu waɗannan kuɗaɗe ba. wakilin bbc fadinan omandi ya kai ziyara yankin domin ganin yadda rayuwa take ga kuma muhammad anur muhammad da fassarar rahotonsa waɗannan duwatsun wuya masu kyalkyali alama ce a ko'ina cikin duniya ta al'ummar masai abin adon na sanyawar yau da kullum da kuma lokacin biki abu ne da ke samar da kuɗi masu yawa don baƙi 'yan yawon buɗe idanu to amma ban da bana A lokacin da turawa ke zuwa muna sayar da 'yan wuya da 'yan hannu da kayan adam maza. Mukan yi amfani da kuɗin don ilimantar da 'ya'yanmu. 'Yan yawon shakatawa da a halin yanzu ke kawo ziyara 'yan Afirka ne kamar mu ba su da sha'awar mazaunin Masai. Mun dogara matuƙa da turawa don haka muna addu'a su dawo nan ba da jimawa ba. Nan a gandun dajin Siyana, al'ummar Masai ta gina wannan ƙauyen gargajiya bisa tsarin ainihin yadda mazaunin ƙabilar Masai yake. Ta haka za su iya tafiyar da rayuwarsu kamar yadda suka saba, sannan kuma ma har su karɓi baƙi don samun kuɗi. Waccan hanyar ta toshe lokacin da 'yan yawon buɗe idanu suka fasa ko jingine shirin tafiyarsu saboda annobar corona. Tun lokacin da komai ya tsaya, mun fuskanci matsaloli masu yawa saboda ba ma iya samun kuɗi. don sayan abinci sannan kuma a rufe kasuwar dabbobi na haka muna yanka dabbobin ne kawai a wani gandun dajin masu filaye na bayar da hayar filayensu ga masu zuba jari masu gina sansanoni da wuraren saukar 'yan yawon bude idanu masu yawon bude idan da ke zuwa kallon namun dawan kenya daga nan sai su biya kuɗi sosai su kashe daransu kusa da dabbobi waɗanda za su biya bukatun al'umma rashin yawon bude idan ya yi barazana ga wannan tsari This camp was really fully booked. An kame dukkan wannan sansanin kafin Disamba, to amma wasu sun soke bukatunsu. A bara wannan sansanin kadai ya bayar da gudunmuwar dala dubu talatin da biyar ga al'umma. A bana ko kobo, mun zo mun zauna tare da wakilan masu filayen ta yadda za a sake sasantawa kan kuɗin baɗi ta yadda za mu biya kafin lokaci amma watakila mu rarraba a cikin watanni. sakamakon raguwar 'yan yawon bude idan ya sa wasu ma'aikata sun rasa aiki hakan kuma na nufin dole ne sai al'ummomi sun yi faɗi tashi domin su rayu a gandun dajin da a yanzu haka sabon yanayin yake kafin komai ya koma yadda yake a da to a fagen wasanni kuwa yanzu haka kungiyar liverpool da arsenal suna karawa a gasar premier league a halin da ake ciki liverpool in ta zira kwallo biyu a ragar arsenal yayin da ita kuma arsenal in ta zira daya a ragar liverpool tun da fari da kungiyar aston villa ta kai mataki na biyar a kan teburi bayan lallasa fulham da ci uku ba ko daya hakan ya sanya kuma fulham din ta sako daga kan teburi da kuma alama idan aka ci gaba da tafiya a hakan za ta kara yin kasa To za ku samu dukkan waɗannan labarai kuma a shafinmu na intanet wato bbc bbchausa.com ko kuma in ce bbc.com/hausa. Za kuma ku iya tafka muhawara akan dukkan labarai da ma wasu a dandalinmu na musayar ra'ayi da muhawara na BBC Hausa Facebook. To za ku iya samun wasu bayanai akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet bbc.com/hausa wanda za ku iya samu akan wayoyinku na salula. tama yanzu badriya tijjani kalarawi ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen hausa na bbc london